محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني هو ما سأل بركة بركة مدتها رواج كي وانا ما سألات شمي البركة Allah subhanahu wa ta'ala kai mana jagoranci ka sanar da mu ilimin da zai amfane mu kuma ka hana mu da ilmin da ba shi da amfani a jiya yan uwa sun tuna mana wani bashi da muke da shi na cewa za mu ɗan yi ta'aliki akan ayoyin farko da suka sauka akan magana zina wanda su ayoyin suratu an nisa fadin Allah subhanahu wa ta'ala. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما Allah ya ce wallati ya'tina alfahishata min nisaikum wayannan matan da suke zuwa da alfasha a cikin ko a cikin matayenku wayanda suke zuwa da alfasha zina kenan a cikin matayenku fastashhidu alaihinna arba'atan minkum ku yi ƙoƙari ku kafa musu shaidu guda hudu wanda za su tabbatar lallai ilalla wannan laifin sun yi ba shari'a ke musu ba fa in shahidu idan shaidun nan guda hudu a adalai wanda addini ya yarda su suka shaida fa hunna fil buyuti to sai ku rike su ku hana su fita ku bar su su zauna a cikin gidaje hatta ya tawafa al mautu har sai mutuwa ta zo ta riske su aw ja'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya sanya musu mafita walladhani ya'tiyaniha minkum wa inda kuma suke zuwa da alfashan a cikinku mazaje kenan fa'azuhuma to wannan ku tsangwame su ku cutar da su lallai a nuna musu sun yi ba daidai ba ta hanyar magana ta hanyar duka da sauransu fa'inta ba idan har suka tuba suka janye daga aikinsu na alfasha suka koma kan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala suka koma dodar suna aikata abin alkhairi maimakon fasari da sharri fa'aridu anhuma Allah ya ce to ku kyale su inna Allah kana tawwabar rahima hakika Allah shine mai yawan karbar tuba ko mai rahma to wannan ayoyin kamar yadda jumhurin malamai mafi yawancin malaman musulunci sun ce ayar farko tana magana ne a kan mata masu zuwa da alfasha wato hukuncinsu bayan an kafa musu shaidu shine sai a ɗaure su a gidaje wato a hana su fita ba su ba fita har ɗayan biyu ko dai mutuwa ta riske su a wannan hali ko kuma Allah ya samu musu da mafita aya ta biyu kuma ta ce walladani wayannan kuma guda biyu alladani musanna ne na allazi ko in ce alladani musanna ne na allazi walladani tiyani ha minkum wayanda kuma suke zuwa da ita ita wa kenan alfahsha da aka yi ishara a can to fa'aduhuma shin maza biyu ko kuma akwai taglibi allazi da allati ne aka yi aka ce allazani shin allazi da allazi ne ya zama allazani ko kuma allazi da allati ne aka yi ya zama allazani kamar yana ga cewa abubakar da umar suka ce umarani ko ashamsu wal qamar suka ce qamarani kaga taglibi ne ba qamar da qamar bane duk kuma ya yajuzu fil arabiyya to wanda suke zuwa mafi yawancin malamai suna ganin cewa wannan aya ta sauka ne akan macen da namijin da suka zo da alfasha to sai su hukuncin na maza shine mai iza tsangwama ta hukuncin mata alhabsu fil bait a tare su a gidaje ba fita hatta ya tawaffa hunna mauta aw yaj'al Allahu lahunna sabila na maza kuma al iza tsangwama za a nuna musu a aikace da maganganu da ayyuka to idan ka ce hukuncin maza tsangoma ce kawai to ai da ka ce Allah gani. matan ma sun shigo nan kenan in dai kana nufin bi da Allah ti kenan to kenan an maimaita mace so biyu to shi sa suke ganin a'a sun daga cikin malamai mutu akhirun sai ganin a'a wancan hukuncin daban wannan hukuncin daban wancan yana kan mata kawai daman ittifaqan wannan wannan kuma yana kan maza kawai wani abu muslim al-asfihani ce to wance yana magana sihaq kenan mata su nemi junansu wannan kuma yana magana alliwa maza su nemi junansu to in ka kalli magana ta sai ga magana ce mai kama da gaskiya amma inda gizo yake sakar ne fa duk abin da za ka fassara kitab da sunna da shi sai akwai fahimu salafil umma ko eh alkitabu was sunna bi fahmi salafil umma shine ma'ana ake cewa ahli sunna na sosai amma ahlus sunna da zai ɗauka ya kalli ayoyi ya musu kalmoran ka fassara ta kwakwalwarsa kawai ba tare da ya ga magabata mai suka fassara ba to nan zai zo da abubuwa da yawa wanda addinin musulunci bai san da shi ba shi ko abin da addinin musulunci bai san da shi ba shi ake kira da bid'a ko me bid'a da man sabon abu sabon abu shi kuma addinin musulunci na ittiba'i ne ba na ibtida'i ba wato bi ake ba kirkirowa ake yi ba to abu musulmin al'asbihani malamai sun ba shi amsa suka ce yanzu wannan wannan magana taka inda haka ne inda wannan magana taka wancan tana magana akan sihaq neman mata mata a junansu ko wannan tana magana akan liwaɗo maza a junansu to ai da sahabbai ba su sha wahala ba gurin sabani akan me hukuncin wanda ya zo da amalu qaumi lut ko tana da aya tana magana gwara karara kaga yasa sun fi kowa sani ba bukata ai sabani sai a ce walladhani ya tiyani ya minkum amma sahabbai sun yi sabani sosai akan maganar hukuncin wanda ya zo da neman maza haka yana nufin ayar ba wannan take nuna ba kenan abu na biyu can ka ce wallati ya tina alfahishata sai ka fassara shi da sihaq ya tiyani ha kuma ka fassara shi da liwa. kaga ya domiri na koma akan abu ɗaya ne ko ya za ya domiri can wani abu ne daban kuma wannan domirin kuma ya koma kan wani ne daban kaga daban-daban kenan a cikin ayoyin sun ci karo da juna a yanda ya nuna nan ba za ka zo ka ce aminu ya zo ba sannan ka ce kuma ya tafi sannan ka ce ya zo din aminu kake nufi ya tafin kuma musa kake nufi Wani wani gwaranci ne haka in ka ce aminu ya zo ya tafi duk wannan bamirin pronoun ɗin yana koma ne kan aminu don shi ka ambata amma ka ce aminu ya zo sannan ka ce ya tafi an ce ya tafi waye ya tafi ka ce musa a to ai bamiri ba zai koma kan musa ba don baka ambace shi ba an gane na biyu abu na uku shine me shin da sihaq da liwadu ne yafi girman girman muni ya fi muni a ganin liwadi ya fi muni ko liwadi ya fi muni don ne Allah ya faɗa cewa ƙasa guda ya dammara ta gaba ɗaya ya musu lugudan wuta daga jahannama ya musu tofin alatsi ne gaba ɗaya ko to kuma ya zai a ce wancan an hada wancan an ce fa amsiku hunna fil buyuti hatta ya tawaffa hunna al-maut ga daurin rai da rai kenan ko wannan kuma zuwa ce kawai fa ga wani ra'ayin na abu muslim akwai katon question mark a ciki to ya ayoyin suke yanda ayoyi suke shine asalin hukuncin ya sauka wannan akan mata wannan kuma akan maza to sai dai na matan biyu ne za a haɗa musu baki kuma za a hana ta yawo don saboda in ba hana ta yawo ba za ta shiga da yin me da yin barna shine fa amsiku hunna fil buyuti wato za a haɗa mata da ida'i shine ma'anar ne kaga shi aya ta biyu ta ƙara hukunci akan hukuncin mata maimakon aya farko hukuncin matan kawai take kunshe da shi aya ta biyu kuma ta haɗa matan da mazaban bancin macen da namijin wancan akwai imsaki fil wannan kuma babu imsaki fil to kuma shine hadisin karshe da yazo khudhu anni hadisin uh, ubalat bin samit khudhu anni khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila ga sai ya shafe wancan hukuncin wannan hukuncin daga baya ya zo. to duba ga cewa mun kawo wannan magana ya kamata a san me hukuncin addinin musulunci akan masu neman maza me hukuncin addinin musulunci akan masu neman maza tabbas malaman addinin musulunci kaf sun hada kan cewa neman maza haramun kuma mummunan aiki ne Allah subhanahu wata'ala yayi mummunar uquba a cikin alkur'ani ba ka ji inda aka yi lugudan wuta kala-kala ba kamar wanda aka yi masu neman maza saboda munin abin abu ne da yake fitar da dan adam daga cikin insaniyarsa ya mai da shi wani irin abin da dabba ma bata yadda ta yi ba da yawa akwai dabbobin da inda aka hada su da wani to mutuwa suke akwai dabbobin da haka da maza da maza ba to shi wanda aka hada mutuwa zai saboda dabba ma fa kenan ba dan adam ba to haka duk wanda yake da tabi'a salima yake cikin sense ɗinsa bai gurɓace ba bai sami intikasi ba mai intikasi upside down ko idan za ga wani wani za ga zuwa yake samu masai ya rufe ta in ta kwana sai ya bude gunsa kaga wani ai ɗabi'arsa ta canja ko wani kuma zuwa yake kankaro ƙasan kwata ko shi ma ya sha ya cake kaga wani duk ba shi a cikin mutane saboda mai ɗabi'arsa ta riga ta gurɓata shi ba mutum ne salimi ba wato ba lafiyayyen mutum ne shi amma kana magana lafiyayyen mutum to Allah bai sa sha'awa a wannan gurin ba Allah cewa ya zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i inda Allah ya sa sha'awa shine Allah ya sa da namiji sha'awar ya mace ya mace ma Allah ya sa mata sha'awar da namiji to inda aka samu tafiya layi daya to an samu gurbacewa shi sa suke kiransa da larabci shudud wato baudewa ta ɗabi'a dabi'a mutum ta kaucewa hanya inda ya kamata ta kasance za mu karanto kaɗan daga cikin ayoyin da suka bayani akan wannan dan kaga abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa shi yasa an kaga hukuncin da malaman musulunci suka yi zaka fi gane shi madawa ka dauki suratul a'raf walutan idh qala qaumihi innakum latatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin a innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين Allah ya ce ka tuna lokacin da annabi Lut wato saboda munin ɗabi'ar sunan annabin ma ba a sawa jin ana sawa za ka tafi ganin yaro sunansa Nuh sunansa Hud sunansa Salih sunansa shu'aib sunaye kala kala amma ba ka taba ganin mai sunan annabin da aka tura musu saboda munin ɗabi'ar su kansu kamar sun shi annabin kaga gyara Allah ya kai shi ya musu ko amma shi sunan ma mutane da yawa ba sa sawa saboda tsabar munin ɗabi'ar su mummuna ce sosai shi sa Allah ce atatuna alfahishata ko zo da alfashar da ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin duk duk al'umma duk halittu ba wanda ya riga ku su mutana na bulo yace innakum latatuna rijala shahawatan min dunin nisa sai ku ringa zuwarwa mazaje dan wai biyan bukata dan sha'awa min dunin nisa ku bar matan da Allah ya hore muku yace bal antum qaumun musrifun hakika ku mutane ne masu wuce gona da iri mutane ne mabarnata me me yasa ake kiran me wuce gona da iri mabarnaci saboda me komai akwai mazauninsa <coughs> ko komai akwai mazauninsa yanzu iri ina ya kamata ya kasance cikin gona in ka je ka zuba gona iri a cikin gona zai aiki in ka wuce gona da shi ba zai aiki ba ko zai yi in ka gaza gona da shi ba zai ba duk kaga duk inda ka kashe kai asara in ka wuce gona da shi an yi asararsa a can in ka dawo da shi kafin gona nan ma an yi asararsa inda ya dace ya kasance shine me cikin gona shi sa Allah ya kira abin israfi kasancewar haduwa ta da mace da ɗa namiji ba wai iya sha'awa kawai ba ce. a Allah ya sanya sha'awan ne don saboda a ɗauki responsibility ɗin da zai zo daga baya ba wai sha'awa bace kawai tsakanin ya mace da namiji ko ai akwai garawar nasal akwai garawar zuriya ko in mace da namiji ba su haɗu ba zuriya ba taɓa garawa ba me kuma cin ana ana same abin nan kaga ai wannan ba za a taɓa samun natija ba shi sa Allah ce sa'ukum haruthul lakum matan ku kamar gonakin ku ne bayan biyan bukata akwai wani abu da zai biyo baya na alkhairi da ake sare da ake fata zuriya ta zo ba masu zuwa ci gaba da gudanawa dan adam a bayan kasa amma wancan in banda intikasi babu abin da yake cikin sa shi ya ce bal antum qaumun musrifun hakika ku mutane ne masu mabarnata masu wuce gona da iri innakum latatuna rijala shahawatan min duni sabal antum aw musrifun wa ma kana jawab qaumihi Allah ya ce wai ba wata amsa da suka bashi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum sai suka ce kawai ku cire su ku kore su daga garinku ya zo ya kira su zuwa ga Allah ya zo ya gyara musu su fita daga cikin jahilcinsu da zaluncin da suke wa kansu da irin wannan barna babbar suke wa kansu zuwa ga alkhairi na dindindin a duniya da lahira zuwa ga rayuwa madaidaiciya ta jin daɗi sai suka ce to kore shi daga garin ku saboda mai shi annabi ai ba dan asalin garin bane ana bulut dan dan uwa annabi ibrahim ne tura shi akai garin to suka ga meye mafi sauki tunda yazo zai kawo musu gyara akan barnar da suke ciki akhrijuhum min qaryatikum ku fitar da su da shi da mabiyansa daga cikin garinku innahum unasun Harun. eh wai su masu tsarki ne inda su wai suke cewa wai su masu tsarki ne tunda su masu tsarki ne a kore su a bar garin gaba ɗaya mabarata haka babban ke kenan wannan Allah ya ce fa na wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin muka tseratar da shi da iyalinsa banda matarsa ta kasance daga cikin wanda suka halaka wa amtarna alaihim mataran muka yi musu ruwa ruwa na sosai shi yasa wata ayata cewa amtarna alaihim hijaratan min sijil mu karanta ta yanzu aka yi musu ruwan duwatsu daga wuta Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin ka duba ga ga yadda ƙarshen mujrimai wato masu criminal kenan shine ijram aljarima shine crime ka ga duba ga ƙarshen yadda mabarnata ƙarshen yadda marasa gaskiya ya kasance a ayat suratu hudin alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walamma ja'at rusuluna lutan lokacin da mu suka zo annabi lutu a wata kissa doguwa farkonta ta fara da annabi ibrahim ta gangaro ta gangaro aka karasa sagurin annabi lutu alaihi masalam ya ce lokacin da mu suka zo annabi lutu si abihim ya ce sai ya shiga cikin bakin ciki saboda zuwan nasu wa bihim zar'an ya rasa yanda zai wa qala hadha yawmun asib ice kai lalle yau kan rana ce mai wuya al'amari rana ce mai wahala sosai me ya faru su wayannan mabarnatar da sun ga samari shikenan sai su wasa su sai sun shiga sun fita sun yi barna da su to shi kuma annabi lutu ganin cewa ga baki matasa sun zo masa sai ya shiga cikin damuwa ya san halin mutanensa me zai iya faruwa ga wannan mutanen shi yasa ya rasa yanda zai sa kansa bakin ciki ya lullube shi ya rasa ta ina zai bullo abinda ko ya faru kenan ja'ahu qaumuhu yura'una ilai sai ko ga mutanen garin nan sun zo suna sauri suna gaggawa suna ta barin ciki su ta faɗi ga sassa Allah ya ce wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at dama a baya can mabarnata ne abin da yake aikin su shine barna shine munanan ayyuka qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna adharu lakum sai yake wa musu ku mutane na yake faɗakar da su shi kaga an hanyi baki ai farin ciki ake yi duk kuma harka annaba kenan eh ko kaga annabi Ibrahim da aka ce da baki babu wannan ai farin ciki ya tayi ko nan da nan ya jawo bi ajlin hanif to shi annabi Lutu babu daman ma wannan saboda tunanin me za su fada ciki da yake musu gaba ɗaya garin shi kaɗai ne da ƴan tsaron da suka bi shi ake ganin su una sun yi tsaharu su ne masu tsarki a ciki duk sauran gaba ɗaya su da kansu sun yi wa kansu hukuncin cewa ba su da tsarki to shi yasa hankalinsa ya tashi sosai da sosai musamman duk wanda ya san dokar Allah subhanahu wataala to hankalinsa yana tashi in ya ga an taka ta to shi yasa sai fito yana rarrashin su ya kaumi ya ku mutane na duk da barnan nan tasu ba duk da wannan sharrin nasu duk da kasancewar su masu neman maza kuma duk da su suka fara kirkiro wannan azzalimar dabi'ar amma ya ce musu ya kaumi ya ku mutane na ha'ula ibanati me zai yana kula ƴaƴana ba ƴaƴansa na cikinsa ba saboda duk duk wanda yake cikin al'umma annabi ai ɗansa ne annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum arwaya ibn mas'ud wa huwa abul lahum duk da ruwaya shi shaza ba ta tabbata a tawaturi ba ka gani duk annabi uba ne a gurin al'ummarsa shi yasa ake cewa mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyayen muminai ko to shi sai yake ce musu ya qaumi haula ibanati me sai hana ga ƴaƴana nan duk wannan ƴan matan da kuke gani duk naku ne ba Allah ya halicce ku ne dan su wa khalaqa minha zawjaha ko wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ya halicci mata ne dan maza kamar yadda ya halicci maza dan mata amma bai halicci a gurin ɗabi'a ta mu'amala aure wa'annan dan junansu ba wancan ma dan junansu shi ce ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum sun fi muku tsarki fattakullah ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhayfi kaku kunyatar da ni kaku tozarta ni akan maganar baki na yace alaysa minkum rajulun rashid yanzu a rasa a cikin ku a rasa wani mai hankali mai nutsuwa da zai gane me ake so a ce ne a rasa mai hankalin da zai taya annabi lut gurin fadakarwa da tunatarwa da janyo hankali alaysa minkum rajulun rashid qalu suka ce laqad alimta ka fasan ma lana fi banatika min haqq ba mu da wata sha'awa ba mu da wata bukata akan yayanka yayanka can ga suka da an su kula iyadu billah wa innaka la ta'lamu ma nurid kuma ka san abin da muke nufi a ga ta, shi abin da yake faɗa musu ai ya sa abin da suke nufi din ko shi yasa ma yake musu wa'azi akan abin da suke nufi din yace musu abin da kuke nufi din nan ba daidai bane tafiya ne a sa abu ba a mazauninsa ba barna ce bargaza ce fasadi ne batala ce to ga abin da ya fi muku tsarki ga abin da Allah subhanahu wataala ya halatta dan wannan ga inda za a dace ga inda aka samu muwafaka tsakani sai suka ce laqad alimna laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid me zai faru qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin sharid yace kai hmm magana shi. qala law ana li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shari'a kai ina ma dai a ce ina da wani karfi ina da wani mulki mai kwari ko ina da wata sulta a hannuna kajen da ake kishin neman sulta ko e ko shi mutum zai ce wai neman mulki haramun bane a akwai inda kana da mulkin shine da ka gyara ko ba haka bane barna da yawa kala kala don mai wazi yanzu masu wazi duk garnin ba wazi ake ba ko ina ma wazi ake yanzu ko amma sai ga gyaran ana samun gyaran alhamdulillah ana samun ci gaba amma ba kama a ce an sa doka yan karota za su tare ba ko a karɓi tara ko yan sanda za su taimaka akan wani wani an fi muna yawan bada misali cewa me da malaman Kano suka yi tawazi akan hawa a caba kar ka ɗauki matar da ba ka ba haramun ne Allah bai da wannan baga ga ta wane ne wane ne duk ai ta yi aka gama amma daga lokacin da gwamnan lokacin ya ce shi bai yadda ba ba so ci baya ne cikin aka daina ana mutum miliyan uku za su yi waye ina za su shiga za su zama yin waye za su zama yin waye ce su zama mana ba shi kenan baka daina kaga lalle karfin mulki yana taimaka sosai shi yasa sai na Uthman yake cewa inna Allah la yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil Qur'an Allah yakan tsawarta ta hanyar mai mulki abinda baya tsawatarwa ta hanyar Qur'ani ko yanzu ba ga annabi Lutu ba wa'azi yake yi annabin Allah fa yana ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid amma marasa kunya suka ce laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid suka yi wa annabin Allah rashin kunya da basara yake ya zai bayan inda zai rasu ashi da karfi shi ya ka lau anna li bikum quwwatan ina ma ina da wata quwwa ina da wani karfi wata power akan ku au awi ila rukunin shari ko kuma ce ina da wasu dangi da za su tallafa min su taimaka min a gwabza da ni da ku wala da ba za a baku abin da ranku yake so ba sai da mala'ikun suka ga cewa lallai hankalinsa ya tashi zuciyarsa ta ɗugunzuma ya rasa yadda zai yi kuma ƙoƙarinsa duk ikare wa'ancan su kuma ba san shi a zatansa ba san me ake ciki ba yana can ƙoƙari yana difa'i akan wa'ancan qalu ya ludu inna rusulu rabbika suna ce kai lubu ka damu mu yan aike ne daga wurin ubangijinka abin da su yanzu ba mata ba mata kansu suke ba shi ta annabi lutun suke lan yasilu ilaika eh ba wai kaka kaka damu da mu kai din ba su da wani karfi yanzu akan ka shikenan tasu ta kare ba wani abu da za su yi ma ka wuce taba wasu kawai fa asir bi ahlika bi qad'in min al-layl ka tafi da iyalinka in dare yayi wani bangare dare ka tafi da iyalinka ko fita wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak kan wanda ya juyo daga cikin ku kan wanda ya waygo saboda ka waygo ga barnar da za ta kasance zuciyarka ta tsinke watakila ko wani dan uwa na jini wani wa wani kani wani waye ko shi sa annabi lutun gashi matarsa an ce tana ciki la yaltafit minkum kan wanda ya juya ahadun ka juya ga gidanka zai rushe dabbobinka kaza ɗinka tunda fita kawai zaka yi babu abin da zaka dauka illa imra'ataka in banda matarka saboda mai innahu musibuha ma su abin da ya same su shi zai same ta abin da zai same shi zai same ta mai me take ita ta kasance tana ba su sata amsa wato an yi baki kan musu wata inkiya ko ta hura wuta ta yi ta hayaki alamar cewa akwai akwai wani abu a ƙasa eh amma ba tana ha'intarsa ne ta ɓangaren zaman zamantakewa aure sai dai aqida ne take me ha in ta sai shi innahu musibuha ma asabahu kama sani inna maw'idahum as-subh ta ta faru ta kare karshen su karshen lokacin da Allah ya sa musu na karshe a duniya shine as-subh lokacin sallar asuba lokacin asuba abinda kira da asuba shine bullo alfajir zuwa fitowar rana wato ba za su wuce na rana ba ta bullo musu ba karshen shi ya zo rana ba ta bullo musu ba alaysa as-subh bi qarib shi yanzu asuba ba kusa bace Allah ce falamma jaa amruna lokacin da al'amarin mai zo na halakawar ta su kenan ja'alna 'aliyaha sai muka sa saman garin izama mai safila ha kasansa aka yi musu juyin waina kenan irin yadda kasan ana cicibar waina a cafota din nan a kiba ta haka aka yi garin sannan wa amtarna alaiha hijaratan min sijil a cikin suratul hijr kuma amtarna alaihim hijaratan min sujud da su da garin duk sai da aka yi musu jifan hijaratan min sujud Allah ya ce mandudin wanda yake a tsare ba wai jifa na kan mai uwa da wabi ba ne samu ne rasa a mandudin a tsare yake musawwamatan mai sima ma mai alama kowane dutse duwatsu rukun duwatsu an tabbatar wani zai samu ba jifa bane irin naka irin ko irin naka zai iya samu zai iya kauce a wannan kowa sai ya same shi kowa akwai nasa wasu mai suka ce kullu dutse akwai sunan kowane daga cikin su ai daga sima ne ko simahu shine kace musawwam mai sima kenan mai alama mandudi musawwamatan inda rabbika ce ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id irin wannan uqubar da aka yi wa mutanen annabi lut ba ne su take ba daga azzalimai so ya azzalimai duk masu irin aiki irin nasu to yanzu kun ga akwai ayoyi da yawa akwai surori da yawa da suke wannan bayanin hijir namli qasas ankabut araf mun dan kawo ayoyi da yawa sun yi bayanin kisa annabi lut wani gurin an buɗa wani gurin an tsoke amma duk ko ina zaka ji cewa an musu lugude na wuta ita ce uqubar da bagaji an yi wata al'umma irin ta ba aka maida saman su kasan su kamar yadda su ma suka dauki wani abu ne daidai suka maida shi ba daidai ba ko inda Allah ya tsara a sa kaza suka dauke shi suka kai wani gurin to su ma sai aka yi musu wannan juyin wannan to menene hukuncin wanda ya aiki irin na mutanen annabi lutu a cikin al'ummar musulunci a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam malaman addinin musulunci kamar yadda faɗa mana a farko magana ta kaf sun haɗu akan cewa haramun ne haramun haramun haram to amma menene hukuncin da zai biyo baya kusan zaka ce kaf ɗin sahabbai ijma'in sahabbai ne a lokacin sabai babu sabanin cewa kisa ne itancance su masu irin wannan aikin ba kisa ne itancance su sabanin su kawai ya za a kisan wasu na ganin a jefe shi saboda amtar na alaihim hijaratan min sujud wasu na ganin a ɗebe su a kai shi can wani ƙololuwar dutse sannan a wullo shi ana aliyaha safilaha wasu kuma suna ganin a kai shi ƙarƙashin wani garu a saki garun itirmin shi shi ma saboda dai ka an ja'alna aliyar hasa filan in ka dauke su aka mai sama kasa garu ne zai me sai shi ta turmushe su wasu na ganin kawai kona su za a yi saboda amtsarna alaihim hijaratan wuta ce ko ba shi ne zilin ba haka dai suka ta sabani ya za ya kashe su amma dai sun yi tafaki akan me hukuncin su kisa akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu da shi malamai suna ganin yana da rauni amma da yawa daga cikin malamai suna ganin salih ne lil ihtijaj shine idza ra'aytum man yaf'alu amal qaumi lut faf'alu al qat fa'il wal maf'ul faf'alu faqtulu al fa'il wal maf'ul bi eh, in kada an ce a kashe fa'ilin maf'ulun bihi to man ya'malu amal qaumi lut kenan manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kuga yana aiki irin aikin mutanen annabi lut to sai a kashe wanda ya aikin da wanda aka yi wa aikin da me yi da wanda ake wa hukuncin su ne kisa saboda shi wanda aka yi wa ɗan ibn qayyim yake bayyana ko ba a kashe shi ba masa kisan tsaye an masa me kisan tsaye yanzu ka je ga ɗan daudu sallama kuma Allah ka ji duk hankalinka ya tashi bakin ciki ya kama ka wani kuma sai ran ganin abin dariya ne wani waye ba haka zaka ke gani ba kaga yana wasu abubuwa sai ka tausaya masa iya tausayi saboda shi ba zai iya morata kansa komai a rayuwar duniya ba wani abin kashe dan adam yake watsi dan adam zai zama hoto dabba ma ta fi shi muhimmanci Allah ya kiyashe mu shi ya kashe faqtul fa'ila wal maf'ul bi wani ra'ayi malamai ke na farko za a kashe wanda ya da wanda aka yi wa daga ciya da imamu shafi'i a ɗaya daga cikin maganganunsa akwai ahmad malik da imamu shafi'i ɗaya daga cikin ruwayoyinsa ra'ayi na biyu ra'ayi na biyu na Imam Shafi'i sai ke ganin hukuncinsa hukuncin zina qiyasan alame ala zina hukuncin wayannan hukuncin wayannan idan samari ne bulala idan mai aure da mara aure mai auren jifa mara auren kuma bulala idan mai hankali ya yi amfani da mara hankali ya masa to shi mai hankalin za a yi hukunci wancan kuma mara hankalin haka ba za a yi masa hukunci ba haka idan shi ma ya gayyato wani yaro da bai abin da yake duk dai hukuncin zina shine hukuncin ra'ayi na biyu kenan ra'ayi na kuma ra'ayin imamu abi hanifa shine yake ganin a'a ba za a yi kisan ba kuma ba za a yi kiyasi da zina ba to me zai abu hanifa ya ce sai a yi ta'aziri mummunan abu ne addinin musulunci ya haramta tunda duk qur'ani ba inda ya nuna cewa abin yana da ɗosano na alkhairi kwata-kwata to da haka mummuna abu ne me za a yi ce ta'aziri za a yi za a bar hukunci a gurin limami shugaba shi ne zai ga hukuncin da ya dace ta'aziri ko zai kaiwa kisa zai yi kaiwa ma kuma yafewa ya danganta da mai limami da malaman da suka ba shi shawara sai ga mai dace da ayi Allah subhanahu ta'ala ya kiyashe mu da irin wannan munanan ɗabi'u miyagun ɗabi'u to tunda mun rako wannan a gurguje cikin minti ɗaya biyu ita ma zinar tunda ayoyin da muka kawo ai hukuncin ta ne kawai babu hadisai da suke magana akan illolinta ko a cikin hadisin isra'i daga cikin wanda manzara Allah ya gansu ana dandana musu azaba suna wani gundi suna ƙara a cikin jahannama kowai wanda ya ga an kulle su tsirara wuta tana zuwa tana shiga ta gabansu su tana babbakewa wal iyadu billah idan wutan nan ta nufe su sai ka sun yi wani ihu da wani rugugi da ƙara daga ciki da ƙarshe ke tambayar jibril ke cewa wannan suwa ya ce wannan mazinata ne maza da mata sannan ayoyi da yawa wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar Allah yana lissafa bayinsa da ya kira su da ibadur rahman kullun lahu abidun duk kowa da kowa bawan Allah ne amma wannan bayan Allah ne na musamman ibadur rahman da ya ware bayan Allah ne na musamman kuma jingina su zuwa ga ar-rahman malamai suka ce yana nufin cewa suna cikin rahman Allah tsindum duniya da lahira shine ma'ana ya ce musu ibadur rahman in ya ce ibadullah ma duk sunan ne ko amma sai ce ibadur rahman jingina su zuwa ga arhaman din kai ma ka san me yake nufi yace alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama walladhina walladhina walladhina hazwa inda ke cewa walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar daga cikin bayan arrahman na musamman akwai wanda ba sa shirka shine la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah ba sa kashe ran da Allah ya haramta kisa babu su da wanda ya kashe rai wala ya kansa balbalin bala'i mutum yana cikin yalwa a cikin addininsa matukar bai kisa ran da Allah ya haramta ya kashe ba a cikin qur'ani babu aya ɗaya da ta haɗa bala'i kan wata ƙuba ko wani laifi guda ɗaya kamar ayar wanda ya kashe rai wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima duk wannan bala'an guda biyar aka ban mutum da guda ɗaya sun ya isa shi bala'i amma bala'i ɗaya ɗaya ɗaya guda biyar Allah ya tattara wanda ya kisan kai da gangan to shi ne ce bayan Allah na garba sa kisan kai la da'una ma'a Allah na akhar wala la yaqtuluna nafsan allati harama Allah ila bil haqq sace ce la yaznun ba kuma sayin zina haka sai lissafa wa'annan a matsayin kingima kingiman laifuka manya manyan zunubai yace wa man yaf'al dhalika yalqa asama wanda ya aikata wa'annan abubuwan ya shiga uku ya lalace me shiga uku sai yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyama za a ninninka masa azaba ranar kiyama wa yakhludi fihi kuma zai dawwama a cikin azabar muhanan yana abin wulakantawa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubadillahu sayi'atihim hasana zuwa karshe akwai wani hadisi makamancin wannan ibn mas'ud yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani zunubi ne fi kowanne girma manzo Allah yake cewa shine ka hada Allahnka da wani gurin bauta yace lallai kan wani babban zunubi ne ce sayan nan wane shi shine ka kashe danka don tsoron kai ya ci tare da kai haka wacce ayat ta faɗi kisa generally kuma sai faɗi mafi munin kisa duk barnar da ka sani duk barnar da ka sani wata tafi wata muni duk barna da ka sani duk barna baka shi to amma wata barnar tafi wata barnar muni duk kisa kisa ne amma kashe ɗa don karya ci tare da kai don tsoron talauci yana cikin mafiya munin kisa ko mutum ya kashe mahaifi ko kuma a ya kashe wani muhimmin mutum malamin gari ko wani mai takawa akan takawarsa duk kisa fa kisa ne ko wani dan tagajin tagajin mai rangon ga tagaje kashe kai ko dabba kashe sai Allah ya bi mata kadin wannan a lahira ko ba manzo Allah ya ba mu labarin matar da Allah ya shigar da ita jahannama ba saboda ta kulle mage bata ci da ita ba bata kuma sake ta tare ta ci a cikin abin da Allah ya hore mata na nema ba ka gani to ma yake na Allah shiga da ta wuta saboda ita ballantana ran dan adam da haka duk duk rai yana da kima yana da martaba amma wannan yana cikin mafiya munin gurin da kisa yake amfani wato bayan munin kisan akwai kuma wani muni na biyu shine Allah ya maka baiwa da ya kira da abin cewa lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha habu. baiwa ce hiba ce daga Allah subhanahu wataala wasu da yawa suna neman Allah bai basu ba amma kai Allah ya kashe ya baka ya baka rayayyen da baiwa mace ko namiji ka kashe wai saboda kana tsoron talauci baiwa Allah subhanahu wataala banda wannan kuma tsakanin rahama tsakanin da da mahaifi ko dabba tana tana dagawa me dan ta kafa to kai kuma wace irin haiwaniya ce ka da cin insaniya ka koma cin hannuwa kashe danka wato dai illa tana da yawa ciki shi yasa ya ce mutum ya kashe ɗansa dan tsoron kai ya ci tare da shi yace sanan waye sanan wace barna tafi kowace sai ce na uku shine mutum ya zina da makusanciyar makocinsa bi halilati jarihi matar makocinsa wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum halila shine mata mutum ya zina da matar makocinsa shi yasa manzo Allah ya ce ba shi bai imani ba bai imani ba bai imani ba suka ce waye ya manzo Allah suka ce wanda duk makocinsa bai amincewa sharrinsa ba saboda ya kamata a ce mutum ya amince makocinsa in ba ka amince makocinka ba baka da kwanciyar hankali kwata-kwata a duniya duk inda ka tafi kawo baya babu zani kenan hankalinka ba zai taba kwanciya ba sai kana gida kai kuma ba mai gadin gidanka bane amma in kana da amana ta makoci to za ga hankalinka a kwance akan dai iyalinka to shi yasa zina ko ina mummuna a bace amma zina da wata makusanciya ta fi muni saboda nan bayan zina ga kuma cin amanar makwabtaka wa bil walidain ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba ko ka gani Allah ya ce daga cikin wanda za a kyautatawa ya lissafo lissafo ya ce da makoci makusanci wal jalil junubi da makoci na nesa makotaka da dinna Ointa. mai haƙi uku da mai haƙi biyu da mai haƙi daya duk kowane yana da sa zaka bashi Jari dhil qurba wal jalil junubi la yu'minu ahadukum menene man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falikurim jarahu to amma kai banda ikramun ma baka karrama shi ba kuma sai ka je kai amfani da dama ka bata masa mata ko ya ko makamantan su to shi ma manzo Allah ya lissafa su a cikin manya manyan zunubai wato ayoyi da hadisai da suke magana akan munin zina suna da tarin yawa amma ana ga dan taba daidai gurgudu mun ji hukuncin wancan zina mun ji hukuncin liwa sai hukuncin sihaq to shine malamai suke faɗa cewa wannan ta'aziri ne za a barwa limami shugaba ya ga dokar da ta fi dacewa a yi sai kuma a je a dudduba abubuwan da suke janyowa a kowane lokaci abubuwan da suke janyo da wancan din suna da yawa so tarin aka haɗa garken maza yana janyo a samu wannan mummunar ɗabi'a ta yaɗu yau da gobe yau da gobe hakan aka gaɗa garken mata isu isu yakan janyo a samu irin wannan mummunar ɗabi'a ta yaɗu yau da gobe shi yasa ga ana samu a makarantu irin na kwana na maza akan kuma samun makarantu na kwana na mata ba an ce duk makarantun mata ana yi ba ba kuma ce duk makarantun maza ana yi ba a'a hakan takan faru saboda an haɗa matasa sha'awa takan motsawa duk kowane ɗaya daga cikinsu mazan da matan to idan sha'awar ta motsa masa abin da zai fara tunani sai fara tunani ɗaya sa ɗin da Allah ya halatta masa to in baya kusa wata kila yin wancan yana kusa da shi sai shaɗan ya raya masa sai da gobe sai ga abu ya faru kala kala saboda ba shi da wancan to kuma sai zama in abin yake faruwa yake faruwa sai zama sha'awar ta fita daga inda Allah ya halatta ta koma inda Allah ya haramta to shi yasa ake so duk wanda Allah ya dora irin wannan nauyin sai sun bi hanyoyi daban-daban suna tuntuɓar shawarwarin ƙwararru da masana akai masana addini da kuma masana zamantakewa da likitoci saboda wayanda abin ya faru a kansu in ba ta hanyar likitanci ba da wuya abin su warke da wuri da wuya wanda ya kamu da wannan virus sun Allah ya kiyashe mu gaba daya da haka mummunan al'ada ce wacce Allah ya tintsirar da ƙasa guda a kanta amma mu yanzu wani irin munanan ayyuka ne ba mai za ka ji ana karanto maka eh wancan sun yi ta tsufifi Allah ya halakar da su ko wancan sun yi kaza Allah ya halakar da su wancan sun yi kaza Allah ya halakar da su to yanzu duk nau'in zunuban na fa ba wanda ba a yi duk nau'in zunuban da kake ji ake ake faɗa ba wanda ba a yi sai da Allah cikin rahmat sai alƙawari ba zai halakar da mu gaba ɗaya at once ba irin wancan halakarwa ta kowa da kowa sai dai amma akwai irin wani abubuwan da ake samu da na kuda kadi kaza yayi tsada kaza ya faru rashin zaman lafiya rashin waye amma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathira amma Allah ba zai alƙar da mu gaba ɗaya bai wannan alƙawarin wa ma kan Allah yu'adhibahum wa an fihim wa ma kan Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun matakar ana samun masu istighfari Allah ba zai halakarwa ta bai ɗaya ba Allah subhanahu wa ta'ala mun gode ma arama bismillah mu je ayoyi na ji mun amsa tambayoyin da aka yi ko ina ga shikenan dama abin da aka yi da wannan da wannan hmm rajamu sai rajamu inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha hakika Allah ya rubuta kyautatawa akan komai da komai in kun tashi za ku kisa ku kyautata kisan in za ku yanka ku ta yankan wali. hidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu a samu dai samu kaya wasa saboda ya hutar da abin da zai yanka me ake nufi da hakan kaka zo kana ta dirzawa tana shan azaba kuma bata sauri ta mutu ba wato kai ba za ka ci riba azaba da kake mata ba tunda so kake kai amfani da naman maza maza yanka inda ba za ta share dadi ba ta mutu da wuri me kun kai ta mata azaba kuma da ƙarshe ta zo ta mutu an gane wannan to addinin musulunci shi yazo da wannan kuma ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsin to ya akai a harkar rajum kuma a harkar mazinaci wanda yake mai aure a zuwa jefi a ringa jiba a ringa jiba sai ya mutu wasu sai gani kamar babu ihsani anan ai kamata ya masa fil a fil masa kai ko tosh a harbe shi wani abu da yake kit ya mutu shikenan ya huta amma zo a ringa jifansa a ringa jifansa sai ya mutu ba ma nan gizo ya sa gaba kuma ala ce wala bihi ma to abin da ya kamata ka sani ihsani a gurin addinin musulunci ihsani yana zuwa ne a duk abin da Allah subhanahu wataala me ya shar'anta shi duk abin da Allah ya shar'anta ne me shine ihsani abu na farko ma kenan ka fara sanin cewa a cikin rajama akwai ihsani saboda me Allah ne ya shar'anta shi me yake nufi da ihsani abinda Allah ya shar'anta saboda haka bi ka haka sai ka ce to ai bulalan ma ai ba ihsani bace ko ya za a ringa zura ma ringa zurawa to ya za a sai a rabu da kowa kenan ko shi kenan ka zo mutum mutum ba shi lafiya mutum ba shi lafiya misali kabasa ta kare dan gidan ku ne ce to ai dorawa kuma ai ba ihsani bane ya za a dinga shi ta ihu wasu yan dora a bar shi kawai ya taka Ta gano na misalin da nake nufi da ƙarshen aka bari me zai faru zai iya gurguncewa an taimaka masa to haka al'umma ta gurgunce in babu hududullah da haka abin da Allah ya shar'anta da farko tashin farko shine ihsani abin da Allah ya shar'anta shine me shine ihsani da haka duk abin da yake ba ihsani ba shine abin da ya saba wa dokar Allah abin da ya saba dokar Allah shine ihsani ba to me isa Allah subhanahu wataala ya shar'anta jefewa ga wanda ya zina in an ce maka hikimar kaza in ba Allah ne faɗa ko annabi ne ya faɗa to ijtihadi ne na malamai amma Allah shi ya san mafi girman hikima daga ciki mutum in ya tashi yin zina ai ko ina jikinsa amsa yake ko ko ina yana jin daɗin ko to idan ya je ranar lahira za a yi masa azaba ta ko ina ina ne zai ke shi ne wannan azabar ta lahira ta duniya kai ko ina yanda ko ina ya ji daɗi ko ina kuma ya sha azaba duk inda ko ina ya ji daɗi a zikinsa kuma ko ina ya samu azaba a tare da shi har wasu ma masu cewa a to me zai hana kiyasi shi mutumin nan zuwa ya zina wancan da ya sata aka yanke masa hannu shi wannan da aka ce shi kawai a ji a yanke masa gaba mana ya ka gani kai to ana qiyas ne ma'al fariq qiyas ma'al fariq da bambanci sosai na farko ita dokar Allah kamar yadda muka faɗa tun ranar farko zawajir ce da jawabir zawajir wato mai zajira mai tsawatarwa wanda ba shi ya yi laifin ba amma zai gani ga wane in ji ba washe ya shi wani tsoron Allah yanzu in barawo aka yi taron barayi ya ga wani mai dungulmi ya ce kawai lalle ya kamata shi ma ya toka ya sa full stop ko saboda kai shi ma ya zo ya gangara irin yadda wane ya gangara hannun ana ganin sa a fili can kuma an yankewa ma yake gani wa zai gane wanda aka yanke da wanda ba a yanke ba kaga hikimar wannan babu abu na biyu an yanke hannu daya akwai wani hannun ko babu wancan fa in ya tafi ya tafi kenan abu na uku idan aka yanke hannu akwai hanyoyin da zaka bi duka aikin aika replace din aikin da hannun yake wancan kun ya tafi akwai inda za a mutum ya ci gaba da haihuwa akwai wanda zai replace din wannan abun ba zai taɓa yiwuwa ba wato akwai hikimomi masu tarin yawa da Allah subhanahu wataala ya sa a cikin wannan da wancan amma kamar da gaya muku babbar hikima shine Allah ya ce doka kaza ita ce ta guri kaza doka kaza kuma ita ce a guri a guri kaza na ka hukuncin mu masu shukan tuntuni suna ta shuka abinda kuma zaka zaka gane shine me tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin da aka sauka da dokar rajumu har yau da nake magana din nan ba a samu wanda ya je yayi zina wai saboda shaidu ba kirkiri shaidu hudu su ganshi a zo masa hukuncin rajmu an sa dokar amma hanyoyin da aka fi na kafa dokar kai ka san ba su ake a ta jefin mutane ba a ta jefin su ko su ake a daina sabon duk wanda aka jefi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ikrari ne ko wannan yazo ya ce manzo Allah ma ya kauda kai hadisin unais a hadisin ma'iz yazo ce ya manzo Allah na na ci cancanci haddi ka tsayan min da shi ka tsarkake ni ya manzan Allah manzan Allah ya kau da kai bai ji bane ba ya zagaye ta nan manzan Allah ya kuma kau da kai sai an yi so hudu ya ce abika junun baka da hankali ne shin ka sagiya ne la'allaka qabbalta ko dai zuwa kai ka sumbance ta ai ta neman da ya za a yi a fidda shi a wasu to da aka zaka ta gani babu wani ah to mutum shi ma kwaci ne mutum ɗaya zo ya gan shi sannan ya je kuma ke yana mai to har sai an yato hudu malamai suke cewa ma abin da aka musu in ka gani kai ya kai musu fada ka ja musu kunni karfa musu asiri shine wa satara musliman satara Allahu fi dunya wal akhirah abin da aka musu kenan ka ja musu kunni ka rufa musu asiri sannan ka ja kunnan su sai kaga cewa rufin asirin barna ce rufin asirin a gare shi barna ce ko to rufin asirin zai zama barna to shine zaka je ka toshe waccan barnar amma har fa musu asirin na magana ta wuce abin da aka fi so kenan kai masu Allah ya suturta ka a duniya da lahira abin da ya fi kenan misali ina rufin asirin zai zama barna mutum ne ya san shi da cutar HIV misali kuma yana lalata yaran mutane a unguwa kuma ba shi da cutar HIV an ga yawa wancan yawa wancan yawa wancan kaga ai zai lalata mutane da yawa ko to wannan rufin asirin ba shi da mahalli amma inda rufin asiri ke da mahalli inda ka tabbatar in karfa masa asiri ba za su sake ba to a rufe asiri a rufe shine wa masa tara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah muhim dai hukunce hukunce ne masu fadin gaske masu yawa mun yi mata yassara insha Allah yau da gobe kuma in akwai masu tambayoyi sai mun ga musu a hankali a hankali ara zai dan karanto mana yanzu an karanta maganar mazinaci da mazinaciya mun ji abin da Allah subhanahu wataala ya tanadar musu masu aure da marasa aure sana aka zo magana masu jifan wasu da zinar su ma mun ji abin da addinin musulunci ya tanada a kansu sana muka gangaro muka gangaro aka muka wuce ayar da ta magana akan mazinaci mutum mumini salihi taqi bai kamata ya dauko mazinaci ya ce yana so ta zama matarsa ba haka ma aka sun wannan to sana aka zo kan miji ya zargi matarsa da ah, zina wato abubuwa ne ta hanyoyin nan ko dai ce kirikiri ya ganta tana zina ko kuma a ya ce cikin da take tare da shi cikin ya tabbatar ba nasa bane misali me yasa ishe to ai shi rabin da ya kula ta misali wata uku ko wata hudu ba a samu saduwa aure tsakaninsu ba ita kuma yanzu ga ta da cikin wata daya ta ga akwai wani gaf a tsakani ko to ko irin wannan ko kuma a dan da suke tare ba ba nasa bane ga dalili ga dalili shi na kira za a yi li'ani amma in yace mata banza mazinaciya misali ce banza mazinaciya a zagi yaka kawai to wasu malaman jumhuri suna ganin shi ma wani haddi ne za a yi shi na li'ani inda ya kai gaban hukuma in ba janye waye ba banta ce kai sai ya tuno da illar karmar sai ya ce to Allah ya baki haƙuri saboda in ta je can aga akwai samanu na jalda yi eh, mana akwai tsamanin jalal almuhim mun ji wannan to kuma sai wani babban bala'i da ya taba faruwa wanda Allah subhanahu wataala ya kira shi alkhairi ga al'ummar musulunci amma shekara 1437 har yanzu akwai wanda suke halaka saboda wannan bala'i shi ne ma zai dan karanto mana kaɗan mu ji Allah ka datar da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن إن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم بارك الله فيك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم حقيقة تبس wanda suka zo da wannan mummuna ƙarya tawaga ce daga cikinku akwai kalmata ja'u akwai kalmata al-ifk akwai kalma ta al-usba usbatum minkum ita kalmar ifku asali tana nufin juya wani abu a juya in ka juya abu daga sama ya koma ƙasa ƙasa ta koma sama ya zama ifku kenan in ka mai da haske duhu ko duhu haske ya zama me ifk shi yasa kaga ai mun ka kissa annabi lutu yanzu yanzu nan ko kaga ana kiran mazaunan annabi lutu da mu'tafika ko wal mu'tafika saboda me faja'alna 'aliyaha shine kaga an juya su kenan shine ma'ana ifku to ka samu mutum mai gaskiya ka ce masa makaryaci irin wannan ƙarya ta kira da me ifku shi isa kalmar ifku ba kowace ƙarya ba ce ifku in ka kirkiro ƙarya ka faɗa ana kiranta kadi iftira da sauransu amma ita kalmar ifku sai ka canja abu da kishiyarsa ka juya shi to shine zama me ifku mutum nagartacce ka same shi sai ka ce masa tsaron rai fasiki kaga wannan ifku ne ana mutum mai adalci ka ce masa azzalimi ifku ne ana malami ka ce masa jahili ifku ne anan to shine innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum shi sa lai auta yake cewa yufaku anhu man ufika ga wanda ya kamata nan sai a kawar da shi can wani gefe da shi usbatun minkum wani bangare ne daga cikin ku ja'u bil ifki sun zo da wannan mummunar ƙaryar me yasa ake kiran mutum ya zo da labari saboda labarin da zai sa hankali ya rikice hankali ya dube shi sosai mafi yawanci ai wanda bai faru a gari bane ba abin da ka saba jinsa bane ba abin da za ka gani shi bane kai tsaye to kuma irin wani labarin da za ka mafi yawanci baki ne wanda suka zo daga wani guri su suke zuwa da shi to shi sa mutum ya zo da wani labari sai ka ji an ce ja'a bi kaza ko wato ya zo da wani bakon abu kenan a cikin labarin akwai bakunta ala ce usbatun minkum wata tawaga ce daga cikin ku. cewa wani bangare daga cikin ku usba daga goma zuwa arba'in ba za su taɓa wuce arba'in ba wasu masana cewa daga uku zuwa goma wani tawaga ce daga cikin ku kaga ba kowa da kowa bane kenan kuɗin ma a cikin ku amma dan wani bangare ne daga cikin ku sai da abin da ba shi ke cewa wake ɗaya shi ke me bata gari innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum wanda suka zo da wannan mummunan ƙaryar wannan mummunan kagen wannan kayan na juya daidai ya zama ba daidai ba ya zuwa gaba a baya usbatun minku wani bangare daga cikin ku la tahsabuhu sharran lakum Allah sai da ya fara kwantar da hankalin muminai ko mu yanzu nan kafin a karantu zaka ji cewa ba ka jin daɗi zuciyarka tana abin nan amma sai Allah ya kwantar ma da hankali ce la tahsabuhu sharran lakum kar ku taba zaton cewa sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum kai bar ma alkhairi ne a tare da ku me ake nufi da sharri sharri shine dukkan abin da cutar wasa ta darawa amfanar wasa me ake nufi da alkhairi alkhairi shine dukkan abin da karuwarsa amfanin sa ya darawa cutarwarsa to kaga wannan abin tabbar akwai cutarwa amma me Allah ya ce amfanin ya darawa cutarwar amfanin yayi mai ya dara cutar wadda take ciki shi yasa ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum amfani guda daya wanda babu shari a cikin sa kwata kwata shine aljanna ita ce tsantsa alkhairin da babu mai shari a cikin ta sharrin kuma da babu alkhairi a cikin sa shine mai jahannama jahannama amma wannan duk da rikicin da aka shiga duk da gwagwarmayar da aka yi duk da bala'ai kala kala da suka faru a cikin wannan yanayi na hadithatul ifki Allah ce la tahsabuhu sharran lakum kar ku zata sharri ne a gare ku a'a bal huwa khairul lakum bari wannan alkhairi ne a gare ku li kulli imri'in minhum kowane ɗaya daga cikin su suwa alladhina ja'u bil ifki ko wannan usba din kenan li kulli imri'in minhum maktasaba min al ithm kowane ɗaya daga cikinsu zai samu abin da ya kinkimo kansa na zunubi wato ko ne gwargwadon abin da ya aikata a cikin gwargwadon zunubinsa da zai samu wallazi walla kibrahu oga kwata-kwata a cikin al'amarin wanda ya kirkiro ƙarya tun da farko ƙarya ce ya kirkiro ta shekara 1437 har yanzu tana nan tana aiki kuma har yanzu tana halakar da wasu al'umma a ciki ƙaryar da har yanzu ana fitar da mutane daga cikin musulunci a zuwan cewa addinin musulunci ake kai su kare da har yanzu ana ɗora mutane akan hanyar jahannama wanwe a zuwan cewa wai akan hanyar aljanna ake ɗora su duk ta hanyar wannan kare mutum ɗaya ne ba kawai ya kirkiro ta ba shi yasa wanda ya fi kowa bala'i a duniya shine zai kirkiro ƙarya guda ɗaya ta cika duniya ya manta ya kirkiro ta wuce amma kuma tana nan tana bin sa saboda ya sanna sunatan sayyi'atan Allah ka kiyashe mu Allah ce li kulli mir'in minhum maktasaba min al-ithm kowanne ɗaya daga cikin su zai samu gwargwadon abin da ya aikata na zunubi wallazi tawalla kibrahu wanda kuma ya dauki ya kinkimi mafi girman al'amarin wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim yana da azaba mai radadi azaba mai girma da Allah subhanahu wataala a karatun mu na farko mun faɗin mai girma ya faɗa abu mai girma ne lalle girma abin ya kai ya kawo me ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi tafiya yakan jefa ƙuri'a tsakanin matansa wanda Allah ya sa ta ci ƙuri'a to ita za a ɗauka a tafi tare da ita wannan tafiyar to wata ran da za a fita yaƙi banil mustalaq sai manzo Allah ya jefa ƙuri'a sai ƙuri'a sai da tana Aisha ta fito aka je yaƙi aka dawo bayan dawo daga yaƙi ana daf da a shigo Madina sai aka yi zango da daddare a wani guri to bayan an gama zango ne manzo Allah ce maza maza a tashi ai gaba a cikin daren dab da fitowa alfajir aka ce ai gaba to da aka yi gaban kamar yadda ka sani yanzu ko kai in za a yi tafiya ni da kai in za a yi tafiya doguwa me yake fara mutum ya je ban daki ko saboda ka shiga cikin halin tafiya tafiya ɗaya biyu bukata ta kama ka taka tsuguna ko ba haka bane to da aka zo za a yi wannan tashin za a tafi sai ta nasha sai ta akwai bukata ta zagaya kafin a ce an tashi tafiya ta ko zagaya din nan ta je ta dawo sai ta lalubi wata sarkata ta ji babu to ka san ga yarinta da kuma mata a man yunshau fil hilyati haka sarka da aurora da waye a gurin mata ba sai a hankali haka kwalliya kai sai ka ta mamaki ana magana dan kwali kai kai ta batari su baki su waye ta kashe musu kuɗi me za a yi da baki me za a yi da hoda me za a yi da waye kai a ganin ka ba amma su a ganin su me za a yi da macen babu baki babu hoda mai bambancin ta da namiji a ganin su to shi yasa ga ta rigima da kai sai ka kawo kudin jamba ga kudin wada kuma kana ganin ka kawo kudin shinkafa ka kawo kudin tattasai da tumatir da attaru ai ka gama ai din Allah ka gama to sai ai ta rigima kan wancan abubuwan shi din ma an amai da shofil hilyati ne ai ba komai aka dan siyo ka dan abin da ba zai da wuce gona da iri ba ba za ne ka daga ta tasu ko da yaushe in kai in ka dauki albashi sai an dauki abin da za a sai an ko ba almuhim dai sai ta na Aisha wani saka ta tara ta rasa sai ta koma kula ba a bata kafin ta dawo kamar yadda ta faɗa ta ce a lokacin ba ta jiki ba ba ta da jiki sosai da sirantar tatta to abinda akwai abinda ake dorawa kan raƙuma na san kuna gani abinda ake ɗorawa mata suke shiga ko shi ya kira da haudaj wani dan tanti ne ake sai a dora kan raƙumi saboda mace ta shiga ba za a ganta iri-iri a fili ba wato kamar tana cikin dan wani ɗaki ne haka wani sutura ne ake mata to a irin haudaj din na ake sata to tunda ta fita ba ta nan su kuma masu ɗaukar ta da suka zo tunda sun ajiye ta za su batta ne su tafi can wani bangaren su sai su gaba da harkokin su ma su gaba da harkokin su daban to da suka zo sun ta tana ciki da suka dauka ba su gane tunda ba ta da nauyi sosai ba sa gane cewa da ita ko babu ita a ciki da kamar ta zama kirbebe a lokacin ga in suna dauka su gano cewa eh lalle ba ta ciki abin da ya faru kenan suka zo ta tafi neman sarkar ta kafin su dawo kafin ta dawo sun zo sun dauka sun dora kan ragumi sun kada ayari gaba daya sun yi gaba to akwai kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake warewa su kuma suna da aiki na musamman shine me idan ayari ya gaba su kuma za su zo filin da aka zauna in an manta wani abu su ɗauka in wani irin bacci ya dauke shi bai samu an da shi ba a masa jagoranci ko kuma za su ga wani suna kulle ƙullen yi wa wancan ayari kofar rago tunda tawaga ce ta mayaka za ku iya ganin wasu suna mitin za su kawo hari ya za ko suna biyo baya to su wayannan su ne zama sun yi alatin din babban ayari da an gani sai an karar da al'umma to shi safwan bin mu'attil yana ciki to shikenan da ta zo ba ta samu ayari ba sai ta zauna inda aka bar ta dama inda hauja din ya tsaya da zan ta san da an je an gabata nan dole za a dawo inda aka bar ta a neme ta zamanta ba ta daɗe ba sai bacci ya ɗauke ta shi kuma safwan da ya zo ya hango alaman mutum kawai tun daga nesa da ya matso kusa tun daga gari ya yi sha sai ga aisha shi kuma ya santa kafin a saukar da ayar hijabi saboda me inda bai santa kafin a saukar da ayar hijabi ba ba zai gane ta ba me yasa hijabin da mata manzo Allah suke yi niqabi suke sa kirub ba niqabi mai suna irin wannan namun ba abinda nake nufi suna rufe fuskar su gaba ɗaya ko ina ake rufewa shine ma'ana a cikin a cikin ruwaya cewa ya santa kafin a hijabi wato ba dan ya santa kafin saukar da ayar hijabi ba da ba zai gane ta ba saboda shigar su ba a nuna fuska yudnina alaihinna min jalabibihin to ya santa kafin a hijabi da ya ganta bai ce komai ba kawai sai fara istirja'i mai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da karfi. ita kuma jin sautin haka sai ta farka ta ce wallahi bai ce ko ban da istirja'i nan da yi ya da don yi raƙumansa ya kwafar da raƙumin raƙumin ya kasa ya juya ta hau sanin ya ce gaba ya ja raƙumin suka tafi to an je can an kuma wani ayarin rana gal kasan mai gaskiya shi baya kawo a zuciyarsa za a zargi wani abu in kana da gaskiya ka ko da ba da gaskiya ai sai ka tunanin to ya za a yi kafa mu je ko kar mutane su gan mu karfa kaza karfa kaza baka kawo in kana da gaskiya ka baka kawo abu me zai faru za a ce kaza sai ma wani ya zungure ka amma wanda ba shi da gaskiya sai ringa cewa to yanzu fa za shi sa ba shi mara gaskiya ko a ruwa saboda tsabar rashin gaskiya ba a fasan shi ba larabar suka ce ya kadul muribu an ya kula khuduni eh yanzu da za ya abu a zo na a ce to shikenan za a yi bincike to duk wanda ya abin sai ka ji abu kowa comment sai ji ba zai bar magana ta wuce ba zai yi wani kusa da shi magana ya waye haka dai ka ga shi ka? saboda ya kadil ba an ya kula kuduni shi wanda ba shi da gaskiya kamar dab yake da ya ce ku dauke ni gane nan fa a kokarin ya rufe kansa sai zama ya fi bayyana kansa to amma wanda ba wanda yake da gaskiya zaga da nutsuwa da tsumanina da komai su ko aka ba su kawo komai ba shi zai suka zo da rana da rana Allah da hantsi suka ƙara zo shi ya yi gaba ita kuma tana haya akan raƙumi to shi kuma uban tawaga amma ta munafukai zindiƙai yana zaure ice waccan kuma wace aka ce ya aisha ce ce ta imra'atu nabiyikum tabitu ma'a rajulin wallahi ma na minhu wa ma na jami'a. wal billah tur da wannan mummunan yace Aisha mata annabin ku ta kwana tare da wani kaje kaje la'ananne wai wallahi bata tsira daga gare shi ba shi ma bai tsira daga gare ta ba to wannan kalmar da ya fito da ita ya furta ita ce ta fara spreading a cikin mutane kasa abin da ya fi komai sauri a cikin al'umma mummunan labari mummunan labari ya fi komai sauri yanzu bishiya sai ta fito ta cika daji ba ka taba sanin cewa bushiyoyi suna fitowa na suna shigar dawa ba amma daga ah yanzu misali kasuwa nawa aka gina a duniya gida nawa aka gina da yawa amma in shago ɗaya kone anguwa sai kowa ya ji saboda me mummunan labari ne ko in halal nawa aka haifa countless ko amma ka yafi shege ɗayan baka yi wasa ba sai kaga duk wanda bai an ba ma kowa sai ya ji me bambancin wannan mummunan labari to haka mummunan labari yake duk abin da za ka yi na salaha yanzu a ce misali mutum da tun da ya taso yana aikin alkhairi kuma an san shiga sana'arsa wata nan sai tsautsayi ya sa aka siyan masa da wani abu na sata ba fa saba siyan abin sata ba ba ba ɗabi'a su bace ba al'ada su ba kuma abin sata bai siye shi a matsayin abin sata ba saboda ya siye shi kamar yadda yake siyan komai da komai to haka zo aka kama shi aka accuse sa akan ya siya kayan sata sai kowa ya ji cewa mun kayan sata musamman makiya to haka abin da ya faru kenan yace ai manajat minhu manaja minha shine fa to wannan kalmar sai ta shiga cikin kunnuwa sai wannan ya gunsa ya fesa wancan wancan ya gunsa da masu muna wata wuta karace mai maraba da irin karmami sun samu abin da ransu yake so suka ringaye suka ringaye abu da ya bazu a madina a rin caɓe tare ya kwaɓe a sai da aka kimanin wata guda wahayi bai sauka ba kuma jaraba ta Allah subhanahu wa ala haka Allah yake jarraba mu'minai inna 'idham aljaza ma 'idham bala wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man fa 'alayhi sakhta manzo girman lada yana tare da girman jarrabawa idan kuma Allah ya so bawa ko ya so ta al'umma to sai ya jarrabe su to a wannan jaraba wanda ya yarda da hukuncin Allah sai Allah ya yarda da shi wanda kuma ya fushi da hukuncin Allah sai Allah ya fushi da shi Allah ka yarda da mu to shi yasa manzo Allah ke cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya wanda su kowa tsananin bala'i a jarrabe su sosai jarrabawa ta tsanani sosai sune annabawa thumma al-amthalu fal amthal sanan wanda ya fi mafi kamantawa da mafi kamantawa eh in mutum ya ga cewa ta ko ina ba a jarraba shi ba fata jarraba ake ba sai mu ce Allah ya sa mu ci jarraba ko eh kuma akwai wa nablukum bishari wal khairi eh wa inna hukum li hubbil khairi eh to mu musa irin wannan jarraba mutanen mu yan Najeriya sun fi son zai musu ya musu da kuɗi ko din Allah ce na jarrabawa da bil khairi wa sharri eh kuma khairin akwai kuɗi a ciki ko sai ce to Allah ya jarrabe mu da dukiya kama mu ikonci. <laughs> amin ya rabbal alamin ai ba wanda yake fata ya masa jarraba da ba zai iya ci ba Allah kaka jarabe mu da wanda ba za mu iya ba to shi yasa bala'in ya bala'i ita sai tana Aisha ta zo watakila yanayin dawowa daga daga tafiya da aka dawo ma ba ta da lafiya ba ta san me yake faruwa ba duk wannan surutun da ake ba ta san me yake faruwa ba wannan ya faɗa wancan ya faɗa to ba ta da lafiya ta ce ita dai abin da yake dan ba ta mamaki shine haba haba da rarrashi take samu na manzon Allah lokacin da ba ta da lafiya wannan lokacin babu shi sai dai zo ce kai fatikum ya waccan ya jikin waccan haka wa yake to ana nan ana nan ba ta lafiya to a lokutan bayan daki ko ce bayan gari ko toilet ba a yin sa a cikin gida shi sai ka ji ma ana kiransa bayan gari din ai ko a kira shi bayan daki ko a kira shi bayan gida ko duk saboda da ana zuwa bayan garin ne da aka matsuwa matsuwa ka sai ka zo bayan gida da aka matsuwa ka matsuwa sai ka zo bayan daki eh to shine ma kuma sai ba mai da shi ban daki ko me kon bayan daki sai zama murakkabin masjiyun eh sai zama ban daki to da sai an je bayan garin din ake to akwai wani guri da aka kebance ake zuwa normally ba sa fita sai da dare. za ta fita lokacin mu ya kure sosai a mun da ko kissar ya kamata mu karasa ta a guje za ta fita je ta biya bukatarta tana cikin halin rashin lafiya akwai wata mata ummu misbah yar uwa ce daga sayyidina abubakar yan uwa da dan kani suke ta bangaren mahaifiya kuma tana da alaka ta bangaren mahaifinta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misbah din kuma sahabin manzo Allah ne muhajiri badari sahabi ne babba muhajiri badari kuma sannan shi kaga tana dan yar uwan sayyidina abubakar shi ma dan uwan sayyidina abubakar to tunda muhajiri ne shi ba shi da hali talaka ne a gidansa yana buka aka sa masa kwano ana ake masa komai da komai kaga dan cikin gida ne to ummu mislah ita ce ta raka sai da ta asha ta je ta biya bukatar ta dawo ana cikin tafiya ke ummu mislah sai kika tuntube sai kuma ta ce ta Isa mislah kai karcen mislah yana shi al'adar raraba ko na je ranar farko ne ko ranar ta biyu da muka tafsiri anan mun ce wani mazala ya goyo wani da akan abin hawa da abin hawan ya tuntube sai ce ta Isa shaytan ko mun kawo na hadisi manzala ce la taqul ta Isa shaytan walakin kul bismillah to haka suke in kai tuntube sai ka ce kai can wani ko wanda kuke dan wani gaba da shi ko makamantansu eh kamar dai ba washe yanda ke cewa ta Allah ba ta su ba ko makiya ta Allah ba ta su ba irin wannan sai ce kai can wani sai sai da tana Aisha kaga farar zuciya fa take cewa ya zaki zage mutumin da yake sahabban manzon Allah ba wanda ya halci yakin badar kokari take ta kare shi ta lafiya tana ji da kanta kuma tana kokarin ta kare yanda mumine ya kamata kenan da kaji za a taba wani ɗan'uwanka a addinin musulunci ka kare shi to tarbiyyar gidan manzo Allah sai da tana Aisha wayanta gaba daya bata taba ce ita bata yi wayo ba sai ba ce ta ga iyayenta suna yin addinin musulunci abin da ta gani kenan tun wayanta bata san jahiliya ba bata kuma daɗe a gidan mahaifin ba ka tattaro gaba daya daga gidan Siddiqi zuwa gidan Nabi shine fa inda ta yi zabdala ta gaba daya rayuwa anan ta kare radiyallahu anha wa ardaha to shi za tarbiyyar daban take ta ce ya saki zage mutumin da yake badari ta ce baki san me ake faɗa ba ta ce me ake faɗa kuma sai kuwa ta ɗebo ta kwaso ta faɗa mata ai ko sai cuta ta dawa ɗanya sai da aisha sai kuka ta ce yanzu manzan Allah ya sani yanzu mutane sun sani ta zanta kowa ya sani da ta dawo gida da manzo Allah ya zo kai fatiku sai ta roki manzo Allah ya ce ya ba ta dama tana so ta ko ta je gidan mahaifanta sai ce ya ba ta dama ina ga lokacin ya ja sosai Allah ya kai mu saboda gobe ma mun zo sai mun dora akai ko sai mun janyo dai zamu dora to zaka insha Allah mun tsaya wannan gabar gaban Allah subhanahu wataala ya raya mu sai mu dauka daga nan mu kai kashin kissar insha Allah kuma zamu ga ta, ta inda Allah subhanahu wataala ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum in dai gwal ne ya sha babbaka to ƙura ce take fita ta bashi yana kyalli eh, in ka ga an ce an yi babbaka abu ya ƙone ƙurmus to dan ba ma'adin bane ba mai kyau a ma'adin mai kyau sai dai ƙura da hanya da kazanta ta fice ta ba kyalkyali da walwali da sheki abin da yake faruwa kenan haka in ka ƙona dawa itace shi yake ƙonewa amma shi turaren wuta a lokacin ake gane shi yanzu ba da ba na kona dawa ba za a gane wani turaren kanshi yake ba daga lokacin da yake kanshi kuma sai a ce ai dawa ba gurin zaman ka bane ba fito fito ko eh sai cikin manyan dakunan manyan mutane ko ba haka bane ba za kuma yi masa kashi irin wannan tunanin na ba su faskare su zo su faskara ba ina ya fi karfin wannan sai dai wani alaji ya zauna shi sunansa alaji mai turare ko ana sarowa ana fitar da dukiya ana sai da shi to haka dai balbalin bala'i da yake zuwa in dai mutum na kirki ne in ya gama sai ba shi first test da shi ras Allah subhanahu wataala ka datar da mu ah, Allah ka sa abin da makaranta ne daidai ya zama alkhairi a gare mu mu kuma yi aiki da shi kuskuren da muka yi Allah ka fahimtar da mu kuma ka kama mu da shi kuma Allah subhanahu wataala ka tabbatar da zaman lafiya kasan mu shugaban mu Allah ka ƙara masa lafiya masu fatan a maimaita irin ta da wani arne ya hau Allah ka gumbura musu kasa ido Allah ka raba mu da irin wannan Allah ƙara masa lafiya duk ayyuka da burika da yake da shi na alkhairi Allah ka cika kuma tsitsitsi da wayo da ake ciki Allah ka yaye mana Allah mun tuba Allah ka kawo ran da zamu dara da mulkin Malam Muhammad Buhari kamar yadda ake kokawa ayo yau subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh